ake fada da harshen turanci wannan taken dai ita ce a way to a man's heart is through his stomach bi ma'ana da hausan ce kuma akan ce iya girkin ya mace shi ke sace zuciyar ɗa namiji thomas kallon mu a wannan zamanin dai ba na tunanin wannan kalmar ko kuma wannan taken tana tasiri saboda akwai mata da dama yanzu nan da ba su ɗauki iya girki a gidan miji wani abu ba kai mata da yawa sukan ce ya kamata a ce ma namiji ya iya girki in har zai aure ba mace kadai bane ne ya kamata a ce ta iya girki wasu matan masu kan cewa kyautatawa ce kadai iya watan yin ma mai gida girki ko kuma yin ma namiji girki watan ba dole ba to wasu mazan ma dai yanzu sukan auri mace da bata iya girki ba a tunanin su ba dole bane sai mace ta iya girki akan auro ta kuma ba amfanin mace kadai ba kenan iya girki to kuma akwai masu iya girkin da dama da suka bata su ko kuma suka girka musu kala-kala amma daga ƙarshe aka sako su ko kuma aka ba su breakfast bai ma'ana aka kakkarya musu zuciya to masu kallon mu wannan abun ko na cike da kullalliya saboda tabbas wasu har yau sun yarda da wannan taken to koma menene masu kallon mu za mu warware shi a cikin wannan shirin namu na yau assalamu alaikum masu kallon mu barkanmu da kasancewa tare da ku a cikin shirin namu na duniyar soyayya sunana maryam idris mai gabatarwa To a yau muna da babban bakuwa amma kafin in gabatar da ita za mu je hutun ɗan takaitaccen lokaci ku dakace mu. Tabarkamu daga dawowa daga hutun ɗan takaitaccen lokacin masu kallon mu. magana muke yi akan ko iya girkin mace kan iya sace zuciyar ɗa namiji da gaske kuwa kuma babba bakonmu a yau ita ce madina habib barkanki da zuwa wannan shirin yawa assalamu alaikum jama'a barkanmu <laughs> assalamu alaikum ke ma madina <laughs> wa alaikum salam gode to kin dai ji abin da muke magana a kai yau watan iya girkin ya mace yawanci zaki ga ana cewa eh, ewe a turanci ake yawan faɗa ewe to a man's heart is true stomach shine in kana so ka sace zuciyar da namiji ki iya girki ya zo yana cin kala kala da sauransu to ko ke ma kin yarda da wannan takin da ake magana a kai eh to wannan takin zan iya cewa na yarda da shi kashi saba'in bisa ɗari mm. sannan kuma zan ce ban yarda da shi ba kashi talatin bisa ɗari mm. saboda kin dai fi yarda da shi na dai fi yarda da shi kin gane so kuma abin ne ya dangana ga tarbiyyan gida namu na mata da su maza din mm. ya dangana daga tarbiyya ke ya mace in kin tashi a gidan da Um, ana koya miki komai an miki tarbiyyar da an nuna miki yin girki mm. dole ne ya zama a matsayin ki na 'ya mace a duk halin da kika tsinci kanki dai za ki girki ko ki auri mai hali ko ki auri mai rufin asiri ko ki mm. auri um, talaka dai mm. a dai kowane yanayi dai ya zama kin iya kwatan kanki ai girki ba lallai dole sai a gidan miji kadai ake yin shi ba akwai zaki ga kamar yanzu da muke da chefs zaki iya yin sana'a a mm. girkin ki zaki iya girki kina sana'a da shi kina saidawa so wannan shi kadai ma ya isa ya encouraging ɗinki mm. ya baki karfin gwiwa a matsayin ki na ya mace da ki koyi girki mm. wannan daya su ma 'ya'ya mazan suna bukatan a yi musu tarbiyyan iya girki saboda ba rayuwar aure kadai ne a gaban mutum ba akwai makaranta akwai rayuwar da zaka je ka tsinci kanka kai kadai ba kanwarka ba mamanka ba yarka ba kowa sai kai to aina zaka yi irin wannan rayuwar kuma ba lallai bane kamar yanzu in an tura mutum youth service mm. nysc za ka je ka tsinci kanka a garin da ba a dafa irin abincin da ka iya ci mm. so me yasa kai da da a ce a gidanku an maka tarbiyyar iya girki ba za ka yi wahalar zama a mm. gurin ba saboda in ka ce za ka dinga sayan abinci ma za ka je ka sayi abincin da ko ya rika bata maka ciki ya ka maka wani rashin lafiya mm. ko wani abu makamancin haka amma kin ga idan an zauna an nutsu da maza da mata din kowa ya koyi girki din mm. dan amfanin juna ne to musamman kuma ai maganan aure aure din ana gina shi ne akan fahimtar juna da taimakon juna yanzu misali zaki ga mace an yi auren nan wata ɗaya wata biyu ta samu juna biyu ba ta iya yin komai akwai macen da idan tana da juna biyu din nan warin abinci ma ba ta so to haka kai mijin zaka zauna da yunwa ko kuma kai ta siya a waje dole wata ran zaka gaji so idan ka iya zaka tallafa mata zaka girka ka ci kuma ita ma za ta ci to kinga irin haka ke kuma mace in kamar mata masu cewa wai Hmm, girki kyautatawa ne mm. ko kuma a'a ra'ayi ne ba lallai bane ke wannan ƙarya ne magana ne kawai irin namu na 'yan zamani mm. da zaki ce ba kyakke a gidanku kin tashi kin gaba a girkin ne mm. iyayenmu sun tashi suna girkin nan ba wai dan ya zama dole bane a sun san kyautatawa ne amma in ita mace ba ta yi girkin ba namijin shi ma ya nuna shi namiji ne dole sai an masa girki ko ƴaƴan me za ku ci ai da ba mu rayu mun kawo haka ba amma an san kyautatawa ne amma kuma kyautatawa mai karfi kuma da aka fi ba wa mace to shine abin da zan iya faɗa kan wannan mm. to um, ina ga matan da suke cewa su ya kamata dole dole maza su iya girki kuma za ki ga wasu matan suna cewa ai ko da a ce e girki shine a way to a man's heart ya je ya karo auren mana in ya karo auren zai auri wacce ma in ya auro mace din ma girki ne zai zai haɗu da wani matsaloli nata na daban da zai zame mai wani damuwa kin gane abin da nake nufi na fahimta na mm. fahimta eh to wannan kamar zan ce lalaci ne ke kawo irin wannan faɗe-faɗen a tsakanin mata ki ce mm. wai ke lallai lallai sai namiji ya iya girki ke baki da lokacin da ba za ki mm. iya namiji girki mm. do da aure ana building shi ne akan foundation din kin ga fahimtar juna kamar yadda na faɗa da farko da kuma compromise compromise comprehension communication da dai fahimtar juna shine basis din so in ka fahimci cewa ita wannan a ce ka misali a ce ma matar ka ma'aikaciya ce za ta ta aiki da safe za ta dawo da yamma kin gane in ka iya girki a nan din ba wani abu ne don ka taimaka mata ka yi girki wanda za ku ci tare weekend tana gida fine sai ka bar mata girki ta yi kayanta amma a lokutan da ya kamata kai mata uzuri kai zaka fita ita zaka fita ba laifi bane ma don kun sayi abinci a itiri e ko kuma kun yi mm. ordering abinci online kun ci wannan ya dangane ne akan yadda kuka fahimci junan ku yadda kuka gina auren ku yadda kuka gina mm. rayuwar ku to shine wannan zai yi tasiri amma haka kawai baki aikin komai kina zaman gida mutum zai je ya sha wahala ya nemo ya kawo gida ki ce ba za ki dafa ba aiki ma baki kanki adalci ba mm. akwai mazan da suke korafin kan cewa matansu na ordering abinci online mm. wannan zaka duba mata ne akan abu guda uku mm. in tana da uzuri mai kwari ta yi ba ta da lafiya ne ta ordering abinci ta baka hakuri a wani yau bana jin daɗi fa kaina yana cewa ba zan iya girki ba da Allah zan yi ordering abinci mu ce ka fahimce ta in kuma a ce tana da lalura ne maybe kamar tana da juna biyu ba ta mm. son warin abinci fine shi ma za ka fahimce ta ko kuma maybe ta gaji ne ta fita aiki ta mm. dawo ta gaji ba ta da karfin da za ta yi mm-hmm. ta ce bari ta yi ordering abinci shi ma za ka iya fahimtanta mm. amma in a relationship whereby babu jituwa babu fahimta kai you always want to be the lord mm. kai ne ni ne ni ne ba na so in ji komai ke ba kya gajiya aiki na gida kullum ni ne nake fita in nemo ni ne nake fita in yi abin da zan kawo din ki ce ba za ki dafa ba din to kin ga anan za a dinga samun matsala irin su ne suke kawo koke-koke za ki ga kwanaki ma na ga Eh, eh, eh, wani trending topic a social media na cewa ai mata ba sa son yin girki matan aure kawai ordering abinci suke me yasa ba za a yi mana kan ordering abincin nan zamu zo akwai tambaya akan shi don shi ma irin magana ce ta mai zaman kanshi to yanzu nan zaki ga cewa a al'adarmu ko kuma in ce a yankin wannan na arewa in har misali ma aka zo aka ga namiji ya ta karkare a gidan shi yana girki ko wani abu sai a zo a ce a ta shanye shi ai kai mijin take kicin sai ya zama kamar wani annoba ne kamar bai kamata hakan ya faru ba me zaki ce game da wannan eh, shin wannan na ɗaya daga cikin abubuwan da ya sa maza suke ɗaukan matsalar girkin kawai su ɗora mata ko koya shi ma ya dangana da yadda kuka gina rayuwar gidanku mm. don yanzu ba a yanzu ba ma <clears throat> tun asali ita rayuwar duniya in za ka biye wa abin da mutane za su ce mm. to rayuwarka na kanka ma ba za ka yi mai daɗi ba kin fahimce ni mm. kamar misali yanzu akwai wani kamar um, tattaunawa da muke yi kwanaki wata take faɗa mun su amarya ce mm. so ta, samu juna biyu tana zaune a palo tana danna remote she was mm. watching um, a movie shi kuma mijin na kitchen yana dafa musu abinci sai abokin shi ya shigo da abokin ya shigo sai sallama suka gaisawa ina abokina sai ta ce ai yana kitchen sai abokin from his reaction ta ga cewa irin wow so da mijin ya ji muryar shi sai ya fito da ya fito ya ganshi sai ke cewa a'a abokina yau kai aka ba kicin din gaba daya sai ce mishi eh ai sarauniya ce ya kamata ita ma so dadde ta huta mm. to kin gane ya riga da ya rufe mishi baki cewa mm. he doesn't care duk abin da zaka je ka ce ka mm. je ka faɗa sarauniya ce ba dole he doesn't owe him any explanation cewa ai tana da juna biyu ne waye waye waye because ya ga dama ya ce mishi ai sarauniya ce ita ma tana mm. bukatan hutu so dan shi yana miji yayi girki wa matarsa ba laifi bane ai mm. ba aibu bane dama an yi auren nan ne dan a taimaki juna mm. so dan an shigo an ganka a kitchen an ce mijin ce kai sai ka ce musu mijin kanta ce ne ma tunda ita ma ta akwai inda take hakuri da kai akwai inda take zama da kai tana tana taimaka maka ta ko ina so dan kai dan ka taimake ta na lokaci kadan sai ya zama wani aibu shine labari na anan to matan zamani yanzu na musamman a kafafen sada zumunta yake suna cewa su ba za su namiji girki ba namiji mai girki Allah ya kiyaye ba zai mai namiji in ka tambaye su dalili ba komai bane illa su ce kawai ai girki ba a dora mace ba shi ma ai an dora mai in ba zai yi ba ba zan yi ba kin gane irin wannan abun to wani lokaci za ki ga ga 'ya'ya sun zo ta ce ba za ta yi girki ba miji ya ce ba zai girki ba yara ba abin da za su ci to ke a tunaninki menene ke kawo wannan ɗarsuwar tunanin ma da mace ta ce a ita ba za ta girki ba ita kawai ai ba dole bane kuma ba lallai bane saboda ita kam ba aikin ta bane wannan zan iya cewa lalacewan tarbiyya ne mm. da kuma zuwan zance kamar civilization da muke ga kamar mm. abu ne mai daidai amma ba daidai bane mm. to kuma wannan zan iya kasa shi akan abubuwa guda uku na farko akwai tarbiyya background kenan na biyu akwai hali personality din mutum na uku akwai society societal mindset uh, uh, tsarin tunani da al'umma suke sa a mm. cikin zukatan mutum so kin ga irin wannan ita mace a gidansu in ta taso bata iya komai ba to a nan ne za ta so ta nemi ta covering da cewa ita ba responsibility ta bane in kin iya mm. girki ba wanda zai iya ba wanda ba sai an gaya miki cewa responsibility ki ne mm. ko ba responsibility ki bane kin san cewa kyautatawa ne kuma in kin mijinki din na daya zaki samu lada na biyu zaki samu shigaran mijinki kin gane mm. ya san kina kula da shi kina kula da 'ya'yan shi so dole wannan matsayin ki din zai karu a wajen shi duk mm. da ba kowa ake iya ba wani ba mm. girki kike ba ko naman jikin ki kike yanka ke da masa suka ce ko ka iya girkin ko ka kace kanka kai ma namiji girki in ya tashi ba ka zai baka to amma ke sai ki dan Allah <laughs> kuma dan 'ya'yan ki ki zauna lafiya zamana ke kar 'ya'yan ki su ga gurbacewan auren a ta wajen ki kin gane sannan personality wani hali ne kawai da kuma mugunta da san kai ita macen take ga kamar ita ai ita ba baiwa ba ce ba auro ta dan ta zo ta zauna tana girki ba shi ma kuma wani namijin yana da son kai da mugunta din yana ga dole dole sai ta girki a kowane hali take ciki to anan ne in ba a samu jituwa ba sai ga ana ta samun matsaloli ana samun fitintunu suna tashi sannan magana akan societal mindset tsarin tunani da al'umma suke sa a cikin a cikin zukatan mutane kamar yanzu ki dau misali da wannan slang din da yake yawo a social media na comrade comrade zaki ga an sa comrade abinci a a marfin buta shi eh. comrade din nan a gidansu ba a mishi tarbiyya bane shi yasa mm. tun a can suke nuna mishi da a ce mm. yaro tun yana kamar shekara biyu ko uku in ya ci abinci zaki ce mishi dauke kwanan nan ka kai wajen wanke wanke mm. ya taso ya san ya kamata ya kai kwanan abincin shi wajen wanke wanke to ba zai na batar miki da kwano ba har ya kai ga ya kawo lokacin da zaki na rufe mishi abinci da marfin buta an ce wai me yasa za a rufe mishi abincin mafita ai saboda yana batar da kwanuka to ke uwa baki mishi tarbiyan cewa bai kamata ya batar miki da kwanuka ba to mm. wannan ne zaki je ki aura wata kice ta gyara shi wannan ne zaki ba yasa iyaye ba su ma 'ya'yansu maza tarbiyya na lura da wani abu ko namiji a zaki ga namiji a lalace a birkice a hargitse ba tarbiyya ga shaye-shaye amma sai a ce wai a ɗauko wata 'yar yarinya karama a aura mata ai zai gyaru in yi aure sai a ɗauki yarinya karama a haɗa ta da shi mm, mm, mm. ya zama da wai ita ce za ta gyara halin shi ta yaya wannan karya ne da yaudaran kai da rashin son gaskiya da iyaye suke yi kuma laifi ne kuma na iyaye musamman iyayen ku gafarce ne masu yin haka din mm. laifi ne sosai sosai da ya kamata a koma baya a duba saboda wasu matan zaki ga sun taso tun daga tender age ana bambance tsakanin da namiji da ɗa mace which mm. is not supposed to be so bai kamata a ce yana haka ba mm. sai ki ga yaro namiji ya sun fita makaranta tare da yar uwarsa sun dawo mm. ko yasa ko kanwarsa in sun dawo zai ajiye jaka shiga ɗaki kwanta sai ki ji maman tana cewa ki shiga ki dafa muku abin da za ku ci shi me yasa ba za su shiga tare su yi girkin ba in ta shiga ta dafa din za ta kawo mishi ya ci ya tashi ya bar kwana a gurin ke wacce zo ki tattara kwanukan nan shi me me ya samu hannun shi da ba zai kwashe kwanukan ya kai inda ya kamata ya kai ba kin gane to tun a that age ana nuna ana nuna superiority tsakanin da namiji da da mace so haka zai girma a lalace yana shi yana wudimanta cewa ai shi he superior over ya mace a gida maza ki ga yana marin kannansa ya musu magana ya zage su anyhow ya ci zarafin su iyaye su dinga cewa ai yayanki ne ai namiji ne for what bai kamata a ce ana yi wa yara irin wa'annan tarbiyya to su ne yanzu in sun girma a society sai su zama monsters masu dukan mata because su a gidansu sun taso sun ga ana yi kin gane an riga an basu su superiority an basu su mentality cewa kai fa duk a inda kake kafin kana gaba da ya mace mm. an sani faɗan Allah ne namiji yana gaba da ya mace a ko ina mm. amma kuma akwai inda ya kamata a ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana yana taya matansa aikin gida so kai waye da ba za ka taya matanka mm. aikin gida ba ko kuma yan uwanka ko kuma yayinka ko kannanka mm. me yasa ba za ka taya ba me yasa ba za ka taya iyalinka aikin gida ba na mm. ɗaya in kai lada kake samu na biyu in kai ka taimaki kanka ne ka taimaki iyalinka yanzu wani sai kiga sun yi aure tare age range din tsakanin su maybe he's 28 she's 25 sai kiga tsakanin ita ta fi ci lalacewa shi yana nan gargara yana ga ai ta lalace ta iya kula da jikinta bane ta kullun tana bakin murhu tana wanke wanke tana wanki ga kula da yara ga kuma haka kake so ta yi kyau ai da ba haka ka auro ta ba lokacin da take gidansu ai ba haka take ba mm. saboda a gidan su ana musu division of labor ta yi akwai yayun ta mata ko mm. kuma a gidansu ana yi wa maza tarbiyyar da za su shiga su yi mm. girki su waye ita kuma yanzu ta zo na ka bar mata aikin ita kadai so ya kake so ta ci gaba da yin kyau a haka kin fahimce ni so abin ne gaskiya iyaye muna da muna da aiki ja a gaban mu musamman na tarbiyyar yara mazan nan kaman kwanaki na ga wani yayi postin wai ya mari matarsa ta kira masa 'yan sanda whereas mm. shi ya taba ganin babansa ya mari matarsa kuma kuma like the good wife that she was she apologized wato shi an riga an mishi building mentality cewa ai daidai ne hmm. namiji ya mari mace kuma hatta ba da haƙuri yanzu har ya zo ya practice akan matarsa he is expecting her ta ce mishi yayi haƙuri ba daidai bane yawanci cases of domestic violence da muke gani hmm. yanzu wasu a gidansu suka tashi suka ga ana yi sai kiga uba ya shigo yayi bol da buta ba a sa ruwa a buta ba wani uban ya shiga gida yara watsewa suke yi daga ya shiga falo ko ya shiga tsakar gida sai ki ga ko kowa ya gudu daki ya ja magali which is not supposed to be so kai kai zaki amma a gida wani a bakin titi wani dan dai zai kalla maka mari ba abin da zaka ce mishi amma in ka je gidanka kai kai kai zaki kai namiji to wani wani lesson kake bawa ƴaƴanka wani darasi kake so ƴaƴanka su ɗauka a cikin wannan su in sun girma hakan yadda suka ga kana yi kuma bari ke je akwai wani abu da ba mu fahimta ba a wannan society din kin ga ɗa namiji duk abin da ya ga uban shi yana yi zai taso yana yi shi gani yake kawai daidai ne har gara ya mace ita akwai stage inda za ta kai ta rangwama ta gane cewa in mahaifiyarta tana abin da ba daidai ba ita za ta iya tantancewa amma kin ga shi namiji sai wanda Allah ya so yanzu inda ya ga baban shi na shigowa yana taya maman shi koda da hira ne a kicin sosai zai mm. taso yana yi zai taso yana yi kin gane zai taso zai yi kuma shi ma zai shiga kicin din tunda duk ai tare ake a gurin mm. to tunda baban shi yana kicin maman shi tana kicin sauran ƴan uwan shi suna kicin shi ina zai je ya zauna mm. dole shi ma zai shiga kicin din ya zauna amma ya taso baban shi yayi bol da buta ya ya ya yi tsawa yayi hayaniya ya wuce daki ya je ya kwanta a dafa a kai ya ci a zo a tattare kin gane so iyaye gaskiya muna da muna da aiki sosai musamman ma iyaye mata dama mu ake bar wa laifin in ta yi kyau mm. namu ne in ba ta yi kyau ba namu ne ni a gani na iyaye mata at kanuman tender age ya kamata mu rika wa ƴaƴanmu maza tarbiyya mm. wanda ba za mu bambance responsibility eh, eh, ƴaƴa mata da na maza ba kowa yayi in kun girma in hankalinku ya kai ka gane cewa mm. ya kamata a in taya ya kamata in taimaka mm. kin gane eh, sai ki ga Um, kamar yadda na faɗa da farko shi namiji yana ga aikin mace ne shara da wanke-wanke mm. akwai har yanzu a cikin yankin mun arewa akwai kasashen da in kin je mace sa haifi 'ya'yanta maza duka amma sai ki ji uban yana cewa kar ya taya ta wanke-wanke saboda shi namiji ne mm-hmm. me yasa zaka ce haka bata haifi mace ba to ya kake so ta yi ita kake so ka kashe da aiki dole tun da su din take da su ta yi musu tarbiyyar cewa su taya ta din kuma kai uban kai ma ka taya ta ku wannan tarbiyyar tare mm. saboda kar ya zama nan gaba kun haifi shashasha ya tashi tun to ba shi da aikin yi yaro namiji in ya da daga makaranta ya san baya da kanwa mace ya san uwar shi ta yi aiki tayi yi girki ta ya ajiye da kansa ya ci abinci sai ya zo ya ta wanke wanke dan wankin kayan makarantar shi da na mm. yaran shi zai zo ya da na kannan shi sai zai diba ya taya ta kin ga yaran ke mata ake wannan ya faranta mata da za ta shi mushi Allah ya maka albarka amma ya shigo ya cire kaya ya zuba a nan ya ajiye a can ya fita kayan shi ya jaye bol a nan ne zai je haɗu da yaran gama gari banza su koya mishi harkan da baki ba su da kyau harkan shaye shaye harkan wai to baka zauna a gida ka taya uwarka bare ta shi Allah Allah maka albarka ka fita ka bata mata ita kuma uwa abin da bamu gane ba shine ba sai kin bude baki kin la'anci danki yake la'antuwa ba wallahi rai ya bata miki rai ta kai ta kai Allah ya mm. gani sai kiga Allah ya hukunta shi ke ma baki sani ba to kin gani shi yasa dole mu rika bin iyayenmu nan hankali muna bin su muna muna muna musu yadda suka so to kuma in har kuma ya iyaye sun muna so mu ma 'ya'yan mu su bi mu yadda suke so dole mu ne za mu yi molding din su mu ba su wannan tarbiyya din mm. to masha Allahu um, za ki ga wasu mazan akwai wani dan tambaya da na taba ma wani akan wannan sai cewa yayi mace in ka bata kofa kin gane mace bata iya a saba mata wani abu ba yace wata matan ka zo kana ta makanta a kicin yau kayi girki gobe kayi girki ko kuma weekend haka kana gida kayi girki kin gane saturday sunday kayi girki monday zaka iya zuwa ka gaba abinci saboda tana tunanin ai ka riga ka fara bata ta da rashin girki to sai ta dauke shi for granted in kamar ta magana ma ta iya gaya maka magana to ai ba ita ba baiwa bace shi yasa mazan suke dan daga kafa su yin girkin saboda in har suka fara matan suna dan suna dan eh, irin su dan shagala haka su ki wai mace ba a saba mu mace da irin wannan abun me zaki ce game da wannan na fahimce shi wannan kuma magana ne na gaskiya yana faruwa sosai ko ni nan yana faruwa da ni dan ni ko ni yau ka taya ni shara gobe ka taya ni jibi in nazo in na ga dama sai bazan share ba sai in nemi eh. wani dalili in toshe gurin in ce mm, da ka dan taimaka ma dai Allah ya saka da alkhairi you know mm. mata muna da wannan amma ba wai sai kin fito fili kin gaya mutum kina so ki nuna cewa responsibility ki kina so ki kore ya zama mm. nashi dan ya taya ki ba mm-hmm. wannan magana na gaskiya ne cewa mata in ka saba mace in ka saba mata da taya ta aiki za ta nemi ta sake maka wannan babu ƙarya a ciki amma kai ya kamata kamata ka san yadda zaka bi da shi yau in kai gobe kai gobe sai ka bata rai ka dauke kafa sai ba za ka yi ba mm. sai ka in ka san kana tunanin cewa tun da baka yi ba ita ma ba za ka yi ba sai ka kira mm. ta a waya wace kaza kaza kaza yau nake son ci kai ba ni da karfin yi waye tana so ta ka dalili ki hakuri ki taimaka ki shikenan ko da da bacin rai dai oho ta yi so gobe ba za ta yi expecting cewa za taya ta ba so duk ranar da ka yi niyan taya ta ya zama unexpected ka yi kuma ka ɗauke wuta Mm. so don kayan wannan din ba wani abu bane ka ya zamana kana balancing in between kana taya ta din da kuma baka so ta shagala cewa da mm. cewa kana taya ta din mm. so shine abu to masha Allah za mu je hudun dan rabin lokaci in mun dawo za mu ci gaba ta masu kallon kuna je sauraron wannan hira kenan tare da ni da madina habib watan unties kitchen west ta masu kallon yanzu za mu je hucin rabin lokaci idan mun dawo za mu dora daga inda muka tsaya ku dakace mu. masu kallon mu daga dawa daga hutun rabin lokaci idan yanzu kuke zuwa ga akwatin talabijin ɗinku kuna kallon wannan shirin ne na duniyar soyayya inda muke magana akan iya girkin ya mace watan ko iya girkin ya mace ke iya sace zuciyar ɗa namiji kuma muna magana ne watan hira mai cike da ilmantarwa nishaɗantarwa da mafaɗakarwa tare da babbar bakwar tamu madina habib watan umtis mai sayar da kayan kicin da kuma da ta kware a harka na girke-girke to madina um, na dawo gare ki mm-hmm. zaki ga yanzu nan a wannan zamanin maza da don really care ba su damu ba akan wai sai mace dole dole sai ta iya girki mazan mu na yanzu fa da suke tasowa da ake ce musu work wannan to za ki ga sun ce a ni na mace ko bata iya girki ba za mu ta saya ni na ga wanda ya ce zai ta saya ba dole bane mace ta iya girki akwai abubuwa da dama a cikin aure da ya wuce girki to wurin wannan ya auro ta wani za ki ga tun kafin a je ko ina ya gaji wani kuma ba zai gajin ba dai dole dai za a dan dinga samun kananan matsaloli to wannan na auro ta da zai in sau ya faɗa mata gaskiya ya ce kin gani ko ya ne ki dan iya koyan girki na kwatan kai kin gane ba zai gaya mata ba kawai zai aure ta to hakan da ya taimaka mata ne ko ko a'a ya so ta ne ya cuce su da dukan su biyu mm. daga shi har ita dan duk wanda zai buɗi baki ya ce shi zai iya auren mace ko da bata iya girki ba to bai san me aure ya kunsa ba kin mm. gane kuma eh, kamar yanzu matasanmu daga mu mata har maza din zaki ga an yi auren ne kawai ba a san me auren yake kunsa ba ana ɗauka aure kamar irin rayuwar soyayya ne da ake yi a mm. waje whereas aure is beyond that aure zama ne na dindindin in mm. Allah ya soya da ya sa albarka so shi wanda yake cewa shi zai iya auren mace ko da bata iya girki ba gaskiya dan bai san me aure yake ciki bane bai san me ne aure shi kanshi ba kin gane dan ba abu ne da wanda zaka yi shi a shekara ɗaya ba karatu bane da aka ce mm. in four ka gama shi shekara hudu ka gama shekara biyar ka gama zama ne wanda ake hange in Allah ya so yadda zai kai ku har abada sai mm. mutuwa so wai dan ka zo ka ce wai za ka iya auren mace ko bata iya girki ba ka yaudari kanka ita ma kuma yarinyar ka yaudare ta kiga okay, kama daga misali kwanaki akwai wani post da yake trending wai wani wasu suna bibiyan pages din chefs a mm. instagram a wacce tana girki kaza chef kaza chef mm. kaza ya je aure daya a citin da ya auro ta din duk jagwalgwalan da take dafa na fulawa din da yace cikin escalator cikin yawwa mm. cikin escalator shi ake dafa mishi kullun shi ya gaji da shi yana so ya ci gargajiya to ki ga irin wannan a ta iya girkin ma ita kayan abubuwan saboda ya auro ta ne saboda wannan dalilin yawwa ya auro ta ne saboda wannan dalilin to shi kuma aure gaskiya in zaka yi shi akan dalili ma. shi saboda Allah ba ya yi shi ne dalilin cewa ai ta iya girki zai kwasi girki. Duk da haka kin gane mm. ne ai annabi ma ya tsara mana matakan aure. Mm. zaki je annabi ya ce in za ka aure mace ka aure ta dan addininta ka aure ta dan kyanta ka aure ta dan gidansu mm, mutuncin gidansu da kuma ka aure ta dan arzikinsu mm. kin gama ba a kawo girki a ciki ba mm. amma tun da aka ce mutuncin gidansu ko tarbiyyan gidansu ya kamata ka san cewa ya kunshi komai da komai ba sai lallai an fito an karya abu dalla dalla ba ya kunshi iya girki da hali da kamala da mutunci da komai da komai dai so kai da ka ce wai zaka iya auren mace ba dan iya girkin ta ba ko kuma ka aure ta saboda dalilin ta iya girki amma ta zo yanzu kaga cewa ba haka bane abin mutum akwai wanda na sani saboda yana akwai wata mai waina a gangaren gidansa wainanta ta daɗi mm. to wannan saboda wainan da ta yake ci yana mai daɗi a aurota to kiga irin wannan bai san halinta ba bai san tarbiyyar shi dai yana son cin waina da safe kuma ta iya mm. duk duniya in dai ba wainar ta ba baya iya ci sai ya aurota to yanzu ya suke ya zaman take suna nan dai suna nan to Allah ya ba su zaman lafiya <laughs> kar musu baki Allah ya ba su zaman lafiya mai daurewa to irin wannan in ka auri mace ne saboda mm. dalili ne guda daya kamar su girki su kyanta dole za ku gaji Mm. za a saboda kyau yana kodewa muddin mace ta aihuwa ta ɗau ciki ma za ta lalace so ka aure ta dan kyanta kyan ya lalace sai ka fara hange hange mm. a'a ka aure ta dan girkin ta ne ta zo tana maka girki ba ta da hali ba ta da tarbiya za ta iya kallon ka ko ina ta zage ka ta ci mutuncin ka amma kai kana tunanin abincin ta da daɗi ba zai sai ka ci wata ran kana cin abincin ma ɗaci yake maka mm-hmm. saboda tsaban an bata maka ba za ka ji daɗin abincin ba so me yasa kai ba za ka ce Allah ya baka nagari ba karka ce wai dan sai dan ta iya girki a bata iya ba ko bata iya girki ba za ka iya aurenta kawai ka zauna ka roƙa ne kwanan nan na naji wani kamar zan ce kusan wa'azi ne malamai suna faɗa akan cewa wai masu kiran sunayen mutane a cikin sallah lailatul qadr sai ce Allah wane nake so shi Allah ya fi ki sanin abin da ya fi miki alkhairi amma ke kin nuna Allah wane mm. kike so Allah sai ya barki da wanan ki sai ya aura miki wani ya barki ki auren wani ki je ki gaya wani yake kuma bai da kika iya ai Allah kika roka shi kuma mai jin kukan bawa ne zai share miki hawayen ki ya baki wani ki sai kin je kin zauna kin yi fama da wani ki sai ki ga ba haka bane mm. to me yasa tun farko ba za ki roki wanda ya fi miki alkhairi ba wanda zai ji tausayin ki ya so ki dan Allah ya taimake ki ya zama dai rayuwar ku ta zauna ta gino akan daɗi duk da an san aure dama ba dukan shi bane daɗi akwai daɗi mm. aka wuya amma dai in Allah ya sa kika dace din sai kiga daɗin yafi wahalan da yafi wahalan yawa so wai dan ka aure mace ko ta iya girki ko bata iya ba gaskiya za a samu matsala wannan kawai mm. faɗa ne da kuma yaudaran kai mm. yawa to masha Allah um yi magana akan maza masu tara abokai musamman ma lokacin ramadan din nan zaki ga mace amarya musamman amare na shiga cikin wannan matsalar sai ka ga sun tara abokai goma sha biyar ashirin an zo cin abincin amarya ba su ɗaya ba ba su biyu ba ba su uku ba sai ki ga mace duk iya girkinta sai ki ga abun ma ya zame mata damuwa saboda kuma ba fakala abinci ɗaya ba za a yi abin sha za a yi kunu za a yi kaza kaza to kai me za ki iya ce a wannan lokaci a wannan irin wannan yanayi na cewa mu za masu tara abokai ya sun macen adalci ko ko a'a kamar irin yabawa ne na mace ko kuma ana nuna cewa irin ta iya girki shi yasa ake kawo mata abokai su ci wannan zan kusan zan ce zalunci ne mm. shi mijin ya zalunci matarsa kuma ya zalunci kansa kamar last year akwai case ɗin da na sani haka kuma mm. har kamar ma na yi posting akwai wata sabuwar amarya ce da aka kawo anguwanmu mm. so mijinta ɗin ya kawo mata abokanan shi haka su like ko 14 ne ko 15 ne na manta goma sha biyar su goma sha biyar ko mm. sha hudu ko sha biyar da ya kawo su ta yi girki na kwana takwas a jere a kwana na takwas ɗin sai su ma ta yi hmm. dan baya da za a yi girki kin san girkin azumi ba za a yi hmm. guda ɗaya ba taba wancan taba wannan ga azumi ita ma yi ga azumi ita kuma tana yi to kusan zan ce zalunci ne gaskiya da rashin yi wa kai adalci to kin san kuma akwai uh, um, foundation din da ake gina aure a kai wasu suna iya ginawa akan za mu iya faɗa mu fito fili mu gaya wa juna gaskiya hmm. bawan Allah wannan fa abokananka da kake kawa din fa ya isa gaskiya yau bazan iya ba mm. na musu na kara na yi na Allah na yi na annabi saboda haka ya isa haka kai hakuri ka kara kawo su in mai fahimta ne ya san kin gaji ba zai kawo su ba wani kuma a ah, he wants to show yana so ya nuna cewa ai shi shine mai gidan da abin da yake so shi zaki to anan ne ke sai ki dau mataki ki kwaci kanki mm. kin ga in ya kawo su ranan da baki so sai ki zabga yaji abincin ko gishiri <laughs> shi ne kawai wannan shawara unzi shi ne kawai sai ki tsaka yaji ko gishiri abinci kin ga yan sanci kora da hali an ce ya fi kora da sanda in har mun yi ba zai shawara <laughs> masu kallon mu kuna ne kallon shawara yau shine ai to in kin faɗa ya kiya ji dole zaki nemi hanyar da zaki ki kwaci kanki yau in kin zabga gishiri ba su game ba gobe sai ki zabga yaji jibi sai ki kai musu ruwan ɗumi ma ba za ki sa mai sanyi ba a kofin roba mm. to in su masu hankali ne za su gane ko kuma su kosai da koko ko aje kowa wani ma zai ci tunda a mm. gidansu baya mm. samun irin haka kai da kafan kaji zaki ya za a yi maza da kattai comrades da su mm. ba su yi auren ba ba su yi komai ba mm. sai ka tattaro mu amarya goma sha shida su ci abincin suna complain su kiji suna ai bata iya girki ba yau kas har aje a gayyato wasu ai a gidan wani za mu je shan ruwa yau mm. ku zo mu je za ku je ku ga girkin ta a ajiya ta yi mai daɗi yau mu ga wanda za ta yi to irin wannan in har kin gaya mijin ya ya ki fahimta ke sai ki kwaci kanki da kanki sai ki zuba musu ruki ki kunna fridge ma don haka ya zame miki damuwa da mijin na kifa zai haƙuri a hankali za a warware Mm. tun da kin faɗa ya ƙi ya ji sai ki dinga cewa kuskure ne kin sa gishiri kin zabka ya ji kuskure shi zai gane su abokan in mm. masu hankali ne gobe ba za su ƙara zuwa ba in sun je inda suke haɗuwa sai ya ba su haƙuri akwai haƙuri kaza kaza in masu tunani ne za su gane cewa ba kya so su ƙara zuwa ne in kuma marasa tunani ne za su ƙara zuzzuga shi ma ki ji ana cewa ai ai kaza yarinya cika makwaraki wani da ya post ya je mm. gidan amarya da abu gidan abokin shi da eh, amarya ya share abinci wai wai ta ce mishi wai kar ya dade wai yarinya karama mm. wai tana controlling ko kai naka ina yarinya da ta yi controlling ɗinka ai matsayi ne da dacewa shi yasa mm. take iya controlling mijin kuma wannan ba controlling bane kula ne da juna mm. tunda yanzu an yi aure hakki ne akan juna cewa a kula da juna a'a kakka dade har ya zama wani abin da zaka fito kana cewa wai mm. to irin su ne in an kai in sun je sun ci din za su complain cewa ba daɗi kuma gobe ma za su zo so wannan idan ba yadda kika kika san kika kore su bane ko da hali ko da yaran fuska kika nuna musu to ba za su daina zuwa miki ba so gara ku yi ta da wajewa da ke da mijinki wane abokananka da kake kawo dinnan gaskiya na gaji ni ma ina azumi ga stress inda zan ga yara ga ko da ba yara da yake magana amare muke mm. yi kuma ba kuma zaki ki wanke wanke kwanaki akwai wani video da yake trending amarya ta tara wanke wanke tana ta zabga kuka to ki ga irin wannan ba mai aiki ba mai aiki ke kadai an kawo ki amarya kina amarya mai zaki da mai aiki ai haka za a ita ce miki mai mm. zaki da mai aiki to an barki da aiki irin wannan aikin yaushe zaki samu time inda zaki ke masu ibadan ki su mm. karatun kudaden ki a cikin watan azumi kina kaddar girki sai a ce dan ki samu lada gaskiya wannan ba lada a ciki to masha Allahu da mu yi magana akan masu kin fara maganan a ɗazu na ce miki wannan magana ne mai zaman kan watan mata masu matan zamani na yanzu nan a gidajen mazajen su masu siyan abinci daga food vendors yanzu dai Allah ya kamu lokacin da daga kina gidanki zaki oda a kwamfutar ki ko wayar ki a kawo miki miya a kawo miki shinkafa a kawo miki komai da kike bukata har kofar gida mm. in har kina da kuɗin siya to yanzu mata da yawa matan aure suna suna zaune ba su girki sai dai su yi oda a kawo musu su zuzuba a flax mamiji wasu suna cewa siyasa kai wasu ma namijin bai sani cewa ai siyasa kai to naga akwai wani post da ya dinga viral wani yana complain da sauransu to ke me zaki ce game da wannan mm, to kusa kamar yadda na faɗa ɗazu ne lalaci ne ke kawo irin wannan abu mm. cewa dan kina da kuɗin saya kina in dai har ba aiki kike yi ba ba kuma irin kin yi sabon aihuwa ne mm. kina kina jego kin gane aiki ya miki mm. yawa a ko kuma larura kina da juna biyu da makamantansu ba shine zai iya baki kuma wannan ma sai kun yi yarjejeniya da mijinki mm. ya san da haka cewa bawan Allah ka gani ina cikin wani yanayi fa mm. daga yanzu zuwa tsawon lokaci kaza ba zan iya na girki ba amma zan rika odan abinci ya yi maka in bai yi maka ba to akwai alternative a kawo mai aiki wacce za ta na girki baka san cin abincin mai aiki to wannan sai a sa manya a ciki a duba a gani don wani duk yadda zaki masa bayani ne ba zai fahimta ba mm. shi ya fi so sai kin wahala ki masa shine na ce miki akwai personality da mm. kuma mugun hali mm. da san zuciya duk yadda kike matsuwa din duk irin halin da kike ciki shi fa sai kin masa girki din to wannan sai a shiga a sa manya a ciki to fa gashi gashi ga halin da nake ciki kuma na masa bayani ya ji to su manya sai su zauna da shi su mishi bayani ai halin da take ciki duk da ma suna comparing mu ta iyayenmu cewa ai iyayenmu suna cikin wa'annan halin suke irin wa'annan wahalhalun suna girke-girke to ina so in ba da misali da kamar iyayenmu inda da ake gani da kuma kakanninmu mm. yanzu sai ki ga in uwa mai shekara hamsin ya dora mm. ta tsaya da tsohuwa mai shekara saba'in ya dora suka tsaya sai kiga ita mai shekara saba'in din ma tafi mai shekara hamsin din tsayuwa daidai mm. me yasa saboda su basu ci kayan abinci masu yawan mm. fertilizer taki da su chemicals din nan da yawa ba to su uwaye masu shekara hamsin da waye sun zo ana cin magi eh, carrot ma yanzu sai ki ga akwai hybrid an sa chemical mm. eh, carrot wata uku ya gama girma kaji ma yanzu sai ki ga eh, duk fufu dai a kukumbure kin gane mm. su kuma wa'ancan din komai kayan gona ne komai kayan gona ne da komin su na natural suke cin su to ba za ka hada karfin jikinsu da kuma mu yaran yanzu yaran cokulet ba ba za ka hada ba <laughs> shine ai mm. mu yanzu muna zaune kaza kin je kasuwa kin ga kaza katotuwa ba ta ma iya tafiya mm. tsaba chemical an yi hybridizing ga shi nan dai an mata allura mm. ga ta nan ga kamar shi zamu zo mu ci to duk ya kashe kwayoyi da karfin jikin mu din ba za mu iya ba da kuma dai akwai lalaci din duk da haka amma sai ya zama muna ganewa juna muna compromising don su ma mazan yadda ake cewa suna haƙurin zama mm. da mu wallahi wata zama haƙurin da take zama da mijinta a aure ya fi ma wanda yake mishi nesa ba kusa ba mm. saboda kamar yadda ake ta magana mu koma kan comrades din nan mm. wani comrade din in kika je ɗakin sa sai ki ɗauka a bolan kwata kike ba shi ba wari ba ba zarni ba ba hamami ba kayan wanki an jibga a gefe guda menene an ci abinci an tara kwanuka wai shi comrade eh, an ci abinci an tara kwanuka an iya kai su gurin wanke-wanke an ka abokai katifan da za su kwana ma suke kwanciya akai ma sai ki rasa ya yake mm. to irin wannan ne za a aura wa mace a ce wai ta gyara shi ta ina za ta fara mm. to in a ce za ta gyara shi ma zai dau tsawon lokaci shekara da shekaru kafin ta mm. gyara irin wa'annan to ta zo ta gyara shi din kin fahimta ko kuma in the process of gyara shi din shine shi ba zai haƙuri da ita dan na lokaci kaɗan ta nemi uzuri saboda girki saboda girki ta ce ta gaji sai ka mata uzuri to shikenan ai order amma daga satin nan ba za a yi ba za a gara ba shikenan ita in tana da dabaran da sai ku kai shekara ma kuna odan mm. za ku zauna lafiya in satin nan aka yi satin gaba sai ta ci gaba wani satin sai ta kara neman uzuri ta ce to ita fa a yi haƙuri bana ma za a sake yin odan abincin nan na satin nan ka yadda eh a na yadda to shi kenan kin gane ya ya danganci yadda dai aka fahimci juna da kuma yadda mm. aka gine a wuri din to da ƙarshe je wani irin shawarwari zaki bamu game da wannan maudu'i da muka yi magana a yau eh to shawaran da zan bayar shine daga kan iyaye iyaye musamman ba zan ma bar wa mata kaɗai ba yanzu don mm. tarbiyya mace kaɗai ba ta iya tarbiyya mm. har da maza ɗin ma mu haɗa hannu mu yi tarbiyyan 'ya'yanmu mu ba su tarbiyyan da za mu goge menene wannan shaidan da aka yi cewa mu ne muke renon yara su zama 'yan iska a gama gari banza mm. wanda dai duk abin da yaro da yayi zaki ga an laka wa iyaye so ya kamata iyaye mu tashi mu farka mu yi wa mu tarbiyyar da ya dace mm. wannan daya na biyu mu ma 'ya'ya kuma ya kamata mu canza mindset ɗinmu mm. kin gane mu canza narrative din cewa don ka taso a ku kaga babanka yana dukan babarka kai ma sai ka ce zaka yi practice ne ya kamata mu canza wannan tunani kaga cewa to kai tun da babanka yana dukan mahaifiyarka din mm. to kai ba za ka yi ba mm. kin gane kai za ka canza ke ma a mace in kin taso a gidanku kin ga maman tana rashin kunya ki canza narrative ɗinki ki canza mindset ɗinki ke ba za ki yi mijinki rashin mm. kunya to idan muka yi wa'annan gyara gyaran a tsakanin mu kamar da ake cewa changes begins change begins with us wato canji yana farawa ne daga mutum da kanshi so idan ka canza kanka kai kokari kai kai wannan gyaran a karan kanka kin gane so a haka a haka in ka canza kanka dole kai ma ka san dan da ka haifa mm. ka san tarbiyyar da zaka masa ka san yadda zaka yi molding din sa ya tashi ya zama dai mutum na gari na kirki mm. so kin gane daga nan sai a samu canjin zagaye din mm. zai zama na an daina reno e, e, e, shashashin 'ya'ya zai zama na hali dai ya canza kowa ya gyara nashi halin haka dai cikin ikon Allah kuma da addu'a da komai sai kiga an samu zaman lafiya akan girkin fa akan girki kuma su mata masu cewa wai ba aikin su bane yi maza girki wannan ba magana bane gaskiya lalaci mm. ne cewa kyautatawa ne eh, kyautatawa ne amma mai karfi tunda shi an ɗora mishi hakkin ya ci yadda ke ya sha da ke yana yin kokarinsa sai dai faɗin baya yi kin san mm. su ma akwai lalatattun maza mm. da za su yi ai in har musamman ma mace tana aiki in kina aiki su ba za su baki hakkin su ba za su mm. baki hakkin ki bai ai dama dan ki kula da kanki ake miki wannan shi ma ba magana bane ya kamata ne kowa ya zauna ya ga cewa kai ka sauke hakkinka ni ma na sauke na ha to in ka kawo fa ne ka kawo eh, kayan abinci ka ajiye in ba ta girki ba yawwa kana da bakin magana amma baka kawo ba Hmm? kai baka ba da kuɗin shi ba kuma amma kana so ka ci girki hmm. kafan ta kake so ka dafa sai ka ce wai kana tana aiki ai aikin da take faɗa manzo Allah ne kuɗin ta nata ne hmm. naka ne naku so matarka kuɗin ta yana zuba in bata baka ba baka da haƙƙi amma in ta niyya ta baka shine kake da haƙƙi kai kuma dole ne an ɗora maka ne nauyi ne akan ka sai ka kula da ita don haka idan har ana son zaman lafiya dole kowa ya gyara halinsa kai ka gyara naka na cewa za ka rika ka cefane kana bada kuɗin kuɗin cefane ita ma kuma ta gyara nata cewa to in dai har ka kawo ita ma za ta dafa so shine za a iya zaman lafiya anan in kuma kana da hankali in kana da sorry halin taimako ka taimaka mata tana da laruri tana da uzuri kai ko ba sai da laruri da uzuri ba wata ran kawai ka kira ta ka eh, eh, eh, me kike yi in bata fara girki to mm. ki shirya ku shirya da yara za mu zo mu fita mu je mu ci mm. abinci wannan ba laifi bane yana ma mm. ƙara dankon soyayya ne ka huta akwai wani magana da ake cewa kalmar da tafi i love you daddy no cooking today yau ba girki to in ka gaya mace wannan ka gama mata komai to irin wa'annan kin gane so ɗaɗɗaya wanzu da wal a yau ba za ki girki ba yau ki huta a ko kuma yau ni zan yi girki kuma tare za mu yi girki mm-hmm. yana ƙara danƙon soyayya ne su ƴaƴa sun taso sun ga kuna haka su ma dole in sun tashi za su nemi su mm. kwatanta haka dan haka in dai ana so a samu gyara a wannan tsakanin to dole kowa sai ya gyara halinsa to masha Allah mun gode kwarai Madina Habib da kika amsa gayyatan mu da fata in mun kira ki kuma za mu kuma ganin ki insha Allah mun gode da bayanan da kika mana akan wannan maudu'in mm, Allah ya ta masu kalamu kun da ji wannan watan um, wannan bayani da muka yi akan ko iya girkin mace na iya sace zuciyar da namiji kuma kun ji bayanai cike da ilimi watan bayanai cike da hikima daga bakin madina madinatu habib wanda aka fi sani da umtis kitchen west watan mai sai da kayayyakin kitchen abubuwan da kayayyakin da ya danganta na girke-girke kenan to masu kallon mu duka duka dai anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na duniyar soyayya na wannan satin sai wani satin idan Allah ya kai mu zan kuma kawo maku wani sabon duniyar soyayya in har kuna so ku ga shirye shiryenmu kamar yadda kuke kallo daga a tashan 183 a decoder starter yanzu za ku iya ganin mu a yanar gizo a facebook live Tozali TV, Facebook Tozali TV Tozali Magazine. Muna kuma YouTube Tozali TV, muna kuma Instagram Tozali TV da kuma Tozali Magazine. Duka handles biyu ne za ku gani a can. To masu kallon mu a madadin gidan talabijin din Tozali da ya dauki nauyin kawo muku wannan shirin. Sai ni wacce na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya.